واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau juma'a haji babban rana ranar da ake son a rinka karanta suratul kahfi wanda mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya karanta suratul kahfi a wannan lokaci to ada Allahu lahu ma bainal ne. Allah zai haskaka masa abin da ke tsakanin juma'a da juma'a sannan kuma a ranar juma'a ana son a yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzon Allah ya ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya lalle idan kun mun salati za a bijiro min qalu ya rasulallah suka ce ya manzon Allah yaya za a bijiro maka da salatanmu alhali ka rujudduje sai maza Allah ya ce a fa inna Allah qad harrama alal ardi an ta'kula ajsad an biya. Allah ta'ala ya haramta wa ƙasa ta ci ainihin jikunan annabawa duk annabin da aka bi ne ke. to kasa ba za ta ci gangar jikinsa ba wannan ka'ida ce sannan ba kowane mutumin da za a tone kabarinsa bayan shekara da shekaru a samu gangan jikinsa za a ce ki annabi ba ne akwai waɗansu bayan Allah da Allah baraka wata ala ya sa su ma suka shiga cikin wannan guru Allah ya samu na ciki saboda haka ana son a yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ranar juma'a to wannan juma'a ita ce tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1444 wanda ya zamo daidai da 31 a musulunci ba wata mai talatin da daya amma kaga a wannan gregorian kalanda da yake damar rikicaccen kalanda ne don na san ma'aikata sun san lalle rikicaccen kalanda ne sun da har yanzu suna jin menene yake fada ana jin kiɗan amma nan ba na general ba ne <laughs> Allah ya kyauta talatin da ɗaya ga watan maris miladiyar annabi isa ne maryam alaihissalam tana da shekara uku, idan lissafinsu ya inganta idan ba manta ba muna nan cikin suratul hadid suran da take da tarin albarka hadiya mun karanta ayoyin da suka yi tarkizi akan abubuwa guda uku muhimmai imani da Allah imani da manzon Allah taimakon addini da dukiya ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu dukiyar kuma muna cikin ayan da Allah yake mana bayanin cewa duk wanda ya taimaki addini a lokacin da ake tsananin bukata lokacin da musulunci yana farko-farko lokacin musulunci yana tangal-tangal lokacin arna sun ainihin zare ƙoƙinsu suna neman sai sun yi yaga-yaga da musulunci to duk waɗanda suka taimaka ma addini a wannan lokaci ba za a haɗa su da waɗanda suka taimaki addini a lokacin da mutane suka zo ya kuluna fi dinin lahi afuwaja suna shiga addinin Allah jama'a jama'a ba a wancan lokaci ɗaiɗaikun mutane suke shiga addini kuma waɗansu ma aboye suke yi waɗanda suke yi a bayyane ba su wuce 'yan tsirari ba amma bayan an yi fato dama Allah ta'ala ya riga ya sanar da annabi sai ga jama'a jama'a sun zo suna bayyana karɓansu ga addinin Allah a fili ba sa tsoron komai kuma ba sa fargaban kowa to shi yasa Allah ta'ala ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli al wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna duk da kasancewa duka kowane mutum yana da darajarsa yana da kyau mala ya sake maimaita mana aya mai Allah ta ala yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa balakum alla tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi miraqus samawati wal ard la yastawi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعزم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Ta'ala بما تعملون خبير malakun تعالى ya same ku ne ميكون mutane, musamman مسمى موداتا Allah tun fi ƙofi sabilillah ba za ku kashe dukiyoyinku wajen ɗaukaka addinin Allah ba. Walillahi mai rasu samawati wal'ar, alhali Allah ki yake gadon samai da kasai, idan kun mace gaba ɗaya kun bar dukiyoyinku to Allah ne zai gada. daman kuma dukiyar daga wajen Allah ta fito saboda haka wannan quotation yana ishara ne zuwa ga masu dukiyar da su zabura su taimaka wa addinin Allah wajen gina masallatai da makarantu na islamiyya da kuma taimakon bayin Allah kulura taimakon bayin Allah yana zuwa karkakin taimakon addinin Allah ne tunda anan Allah ta'ala ya ce wato wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillahi duk inda ka je fi sabilillah taimakon addinin Allah jihadi shine na farko jihadin da za a yi da takwami jihadin da za a yi da makamai wajen yakan waɗanda ba musulmi ba domin su karbi addinin Allah idan sun yi tawaye sun ki su amince a zauna lafiya sun hana addinin Allah ci gaba wannan yana cikin fi sabilillah mutum ya yi amfani da dukiyarsa wajen taimakawa ga haka sannan na biyu yana daga cikin fi sabilillah da'awa wanda ake zuwa ana karantar da waɗanda ba musulmi ba ko ana lallakin su su karbi addinin Allah wannan shine hakikanin da'awa sannan ga karantar da al'umma da ake yi a makarantu na addini ko a zaurukan mutane ko a garejin motocinsu ko kuma a masallatai kima wanda yana cikin fi lillahi. ko malami ne ko wanda gaike yana da hazaka a ɗauki nauyinsa a biya masa kuɗi saboda Allah ya je ya yi karatu ya haddace alkur'ani ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyi fiqihu ya koyi larabci ya karanta tarihin musulunci ya zo ya karanta da al'umma duk wannan fi sabilillah ne amma kaga ai babu fi sabilil batni ko akwai fi sabilil batni sabilil batni shine ciki yana biyo bayan wannan ne وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل lalle ba daidai ba ne ba zai zamo daidai ba a tsakaninku wanda ya taimaki addinin Allah kafin a yi fatu kuma ya yi yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah a wancan lokaci A la sauyi haza wa Mallam ya yaf'al ka wannan da wanda bai aiki irin nasa ba ba za su zama ɗaya ba wa zalika anna qabla fati makka dalilin da yasa aka fali haka saboda kafin a ci birnin makka kana alhalu shadida yanayin su yana da tsanani falam yakun yu'minu hina idhin a lokacin waɗanda suke karɓan imani illa sadiquna ba masu karba sai masu imani na gaskiya amma bayan an yi fatu makka to wannan kowa ma zai iya zuwa ai kamar takara ne lokacin da kake nema na kusa da kai suna taimaka maka saboda suna kusa da kai lokacin da aka ce kaci kowa zai zo yana taya ka murna ko ba ka bane to a cikin su akwai yan tuwatuwa zuwa ko wanda zai zo ba don Allah ya zo ba ya ga giwa ta faɗi ne shi yasa to haka ma sha'ani na addinin Allah a lokacin da ake cikin mawuyacin hali duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to har cikin zuciyarsa ne amma daga baya wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai dai idan ka ji shi zaka yadda sauran kuma ka wa Allah yasa Allah ya ce qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum Allah ta'ala ma ya fallasa su amma mutum ya zo ce la za ka yadda da la ilaha sa sai dai ka ba shi kwana biyu ko kwana uku ayyukan sai na yau da gobe su za su tabbatar da cewa ya yi kalmar shahada tsakani da Allah ne ko kuma akwai ciwacuwa ciki wa amma ba da amma bayan an ci birnin makka da yaƙi fa innahu zahara al-islam zuhuran azima musulunci ya bayyana wa dakala an dinillahi afwaja kuma jama'a suka shiga addinin Allah masu yawa ولهذا قال تعالى سيسا الله تعالى أولئك وأنشم متعني لسكة مكي الدين الله ألوكة وهلا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعض وقاتلوا darajarsu ta fi girma daga waɗanda suka kashe dukiyoyinsu daga baya sa'annan wa kuma suka yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah ashe sahabbai ma sun kasu kashe biyu wajen daraja wajen Allah subhanahu wataala shi yasa malaman akida suke cewa sahabbai na farko masu daraja su sune kalifofin nan guda hudu daga nan kuma sai sauran ragowar guda shida da aka yi musu albishir da gidan aljanna daga nan kuma sai waɗanda suka halarci yakin badar daga nan kuma sai waɗanda suka halarci yakin uhud daga nan kuma sai masu bai a turidwan to kaga su ma mataki-mataki ne kamar yadda kake gani a kasuwa za ka ga alhazawan ma mataki-mataki ne kai a wajen leburanci ma leburorin mataki-mataki ne ko ko ina ma haka ne ta ta habbai ma akwai bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan sai dai kowanne akwai darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su kuma dukansu suna amsa sunan sahabbai saboda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun haɗu da manzon Allah a lokacin manzon Allah yana da rai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan sun taimaka wa addinin Allah a lokacin manzon Allah yana da rai kun ga kenan kamar manzon Allah shine kaidan su akan cewa su sahabbai ne bayan nan kuma sai a ce to tabi'una sai tabi'u tabi'ina sai a yi ta dandarowa kuma har zuwa zamanin mu to kai kana gani a cikin tabi'ai mu muna group na nawa ne yau shekara 1444 talauka ma shekara 100 ne to mu muna 100 na nawa muna cikin 100 na 15 warai da gaske domin 1444 zai baka wato 15th century ne muna na goma sha biyar kenan tun da 1444 44 an ce wajen 44 Allah ya sa mu cika da imani ula'ika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa lalle waɗannan sun fi daraja daga waɗanda suka ciyar daga baya sa'annan kuma suka yi yaƙi domin addinin Allah daga baya wa kullum kowanne a wata kira a wa kullum kowanne wa'adallahu alhusna Allah ya masa alkawari na kyakkyawan sakamako dun babban daraja a ce mutum ya hadu da manzon Allah kuma ya yi imani da manzon Allah dun wanda ya hadu da manzon Allah bai yi imani da manzon Allah ba sai bayan rasuwan manzon Allah ya yi imani shi ba lissafa yi cikin sahabbai balle kuma wanda ya zo a ƙurin duniya ko ƙuren duniya can karshe karshe والجمهور على أن المراد بالفتح هنا wasu malamai ko mafi yawan malamai sun ce abin da ake nufi da min kafin fati alfatu a nan fato makka zilacin birnin makka wanda aka yi ake karata takwar bayan hijira wakala badul ulama waɗansu malamai suka ce almuradu bil fati ha huna sulhul hudaibiyya saboda abdullahi dan masud yana cewa kudin nan kun dauka fatu makka makka shine ainihin fatihi yace sulhul hudaybiyya shine fato makka وقد يستدل لهذا القول بما في الصحيح هي منكرة Kada ku النبي يكي تيوى لا تصبوا أصحابي كلك ذاجي صحبينا كلك كذكرك كوشي وصحبينا yasa ko da sahabi yayi kuskure bakin ka kum don misali shine kamar ubanka ne yayi kuskure Kasan idan idan ubanka yayi kuskure ka zo zaka bala ya zaka bada labari to sahabin annabi ya fi ubanka annabi ya ce la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina yake ga hannun faki shine Allah law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai bayar da kwatankwacin dutsen uhudu na nauyin zinariya ko na tarin zinariya tiriliyon kenan to ma balaga mudda ahadihim wala nasifa to da ɗayan ku ladan da za a baki bai kai ladan da Allah zai ba da sahabi mudu ɗaya wanda ya yi sadaka da ita ko rabin mudu ba saboda haka kaga mudu ɗaya ko rabin mudu ba wani kudi ba ne rabin mudu gwangwani nawa kenan gwangwani hudu to yanzu in kai sadaka da gwangwani hudu kai mu ɗauka ma mudu ɗaya in aka samu shinkafa lafiyayya ɗari takwas ne ko in ta waje dubu ɗaya mudu daya haka ne ko? ko karo layin ta fi haka eh, yar das ce 800 ko? 900 to kaddara ma ce 1000 ne mudu daya sahabi ya dauki 1000 ya bayar kai yanzu ka dauki naira miliyan 1 ka bayar amma ladansa shi da ya sadaka da 1000 ya fi ladanka da kai sadaka da miliyan 1 ai wannan bambanci a fili yake kamar yadda turawa suke cewa the difference is clear a fili yake wanda bai gane ba sosai dai idan shi an ci ya masa katutu shi ne kawai ba zai gane ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ba ƙananan mutane ne. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sai da Allah ta'ala ya dubi al'umma ka kaf gaba ɗaya sannan ya zaɓi manzon Allah to yadda ya zaɓi manzon Allah haka ya sake duba al'umma ya zaɓo masa sahabbansa to kai ka zo a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ka zo kana ta koke sahabin da ya zo a farko farko ya zauna tare da annabi idan da kai mutumin kirki ne number one ai da an zaɓe ka ka bayyana zamanin annabi ka ji dan tuwatuwa kai karan kanka baka san makomanka ba baka san ina ka dosa ba kana nan kadaran madaran su Allah ta'ala ya zaɓe su shi ya sa ya bayyana da su a zamanin manzon Allah idan da kai ma Allah ya zaɓe ka da a zamanin za ka bayyana to baka bayyana ba sai ka zo a wannan zamani a wannan zamanin ma a Najeriya wanda ba sai na yi bayanin Najeriya ba kowa ya sani a dagula yake saboda haka dole mu girmama sahabbai ba kan wallasa ne su ma karan kansu a cikin su Allah yana cewa ga bambanci tsakanin su wani da su wani to balle kuma mu da muke tsakanin mu da su shekara wajen dubu daya da wajen 400 ko 500 sai dai wa kullum wa'adallahu husna to kada a razana sahabban gaba daya sai Allah ta'ala ya yi musu sassauci ce kowanne Allah ta'ala ya yi masa alkawarin kyakkyawan sakamako ya'ani almunfiki na kablar fath wa ba'da waɗanda suka taimaka wa addini bayan an yi fatu makka ko bayan an yi ko kafin a yi fatu makka da bayan an yi fatu makka Kullum dukan sulahun sawabun ala ma amilu suna da sakamako bisa abin da suka aikata wa in kana bainahum tafawutun fi tabadul aljaza ko da yake a tsakanin su akwai bambanci wajen sakamako kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul nisa yace la yasawil qa'iduna min almu'minina walan suka zauna daga cikin mu'minai ghairu ulil darari walan dabasu da lalura an fitar da su waɗanda suke da lalura fi da guragu su ba sa zuwa jihadi su wannan automatically suna da uzuri har wajen Allah to ana maganan waɗanda suka zauna ba su je jihadi ba a lokacin da yake ba kowa ne ya zama dole ya fita jihadi ba idan kafirai sun kawo farmaki wa musulmi a garin da suke dole ne kowa ya fita amma inda za a kai musu hari ne to ba dole ne kowa ya je ba sai waɗanda aka zaɓa ko ba a san duka mutane su je dole a rabu waɗansu su je waɗansu kuma su zauna to shi ne Allah ta'ala ya ce la ya ilka iduna min almu'minina waɗanda suka zauna daga cikin muminai ba su je jihadi ba gairu uli tsarari waɗanda yake ba ma abuta lalura ba wal mujahiduna fi sabilillah ba za su zamo ɗaya da masu jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kayukansu sun taimaka da dukiya kuma sun je da kansu فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kayukansu alal qa'idina a bisa waɗanda suka zauna ba su da lalura daraja daraja ta musamman sai dai wa kullum kowanne wa'adallahu al Allah ya masa alkawari mai kyau saboda wanda ya zauna shi ma akwai abin da yake akwai abin da ya tare kuma da yake abin bai zama dole ba shi yasa ya zauna kun ga wajen Allah bai da laifi amma in ya zama wajibi a fita bai fita ba to a wajen Allah yana da laifi wa faddala Allahu al-mujahidina Allah ya fifita masu jihadi alal ka'idina a bisa waɗanda suka zauna ba su da uzuri ajran azima lada mai girma kun ga sai sake maimaitawa domin karka ɗauka duk ɗaya ne ya ce kowanne ya masa alkawarin sakamako mai kyau duk da haka karka ɗauka ɗaya ne to akwai bambanci saboda haka la ya sauyi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu Allahu al-husna duk da haka akwai bambanci tsakanin su wa haka za alhadisun lazifi sahi haka ma hadisin da yake wato Inganta ce almu'minul kawiyo mumini wanda yake mai ƙarfi, khairun wa habbu ilallah ya fi alheri kuma ya fi kasancewa abin ƙauna a wajen Allah min almu'mini dha'if daga mumini mai rauni sai dai wafi fi kullin khair kowanne akwai alheri cikinsa to ai kowa kwamitin masallaci za gane akwai bambanci kamar yadda sahabbai aka bambanta su mu ma haka yau muke akwai bambanci tsakanin mu don mutumin da ya dade yana hidima ma addini da wanda ya shigo yau ba za su zamo da ba lokacin da addini yake neman taimako waɗanda suka taimaka da ɗan abin da ya sauwaka ba za a haɗa su da wanda suka zo daga baya suna ta ba da miliyoyi ba saboda haka kana iya kwatantawa da kowane masallaci da kowace harka ta ainihin addini lokacin da abu yake tete-tete to mutane suna samun daraja a daidai wannan lokaci amma bayan abu ya bunƙasa duk wanda ya shigo to ba ce ba za a ce baya da lada ba yana da lada amma kuma ba zai kai na farko ba kada a raina su yasa kullum muke magana a cikin harka tsofin hannu suna da martabansu da mutuncinsu bai kamata a ce na baya idan sun zo sun samu ci gaba suke nan su ta wulakanta su ba yanzu yan kun duba za ku ga malaman da suka karantar da mu da yawansu wani ma waɗansu ma ba su yi digiri ba malaman da zuwa karantar da mu wani ma bai yi firamare sukul ba karatun zaure ya yi wani ya yi firamare ya yi haya islamic amma da kyar ya kai labari wani ya samu diploma da kyar wani digirin ma sai da ya kasance yana da mata biyu ya'ya goma sha shida da yanci rani guda hudu sannan ya je digirin to ina digirin zai kyau tun mutumin da yake da nauyin mutum ashirin a ƙarƙashin sace zai karanta digiri a najeriya to sai dai fita da fas babu yabo babu fallasa amma zai yi wahala ya gane wani abu zai je yi karatun ne saboda mai saboda ya dawo a gyara masa albashinsa ya dan samu dan kari domin ya rike iyalansa waɗanda zuwa karantar da mu ko firamare ba su yi ba karatun zaure suka yi wani kuma haya islamic ya yi na wancan lokaci shekara hudu tela ke yi wani kuma ya yi diploma da ƙyar ya kai labari masu digiri ba su da yawa waɗanda muka same su farfesas da doktoci sai da aka zama zamani tukuna amma waɗancan na farko su ne asalin waɗanda suka karantar da karatu na hakika to shi kenan don ka zama dokta sai ka zo ka raina su don ka zama farfesa sai ka zo ka raina su domin kai ka zama babban liman sai ka zo ka raina su don ka zama babban alaran ma kakan sa babban riga ka zo kana doro sai ka raina su to haka abubuwa suke dole na baya akwai martabansu a girmama su kamar yadda Allah ya ba su girmansu su kuma su ma sai su rike girmansu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kare kasance suna fada da wanda suka zo daga baya zamani ne ya kawo haka saboda certificate ko saboda lasfika da baki belbel ko wani abu makamancin wannan ya kasance su sun yi gaba kuma a samu fada a tsakaninsu ko hasada ko kyaki ko wani abu makamancin wannan Allah ya sauwake Allah ya samu dace to sai Allah ta'ala yake mai wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah ta'ala masani ne da abin da kuke aikatawa saboda haka ai ta ka tsantsan sai kuma wata aya ta zo guda ɗayanta din ta daɗa tabbatarwa ko ta dada ingiza mu wajen taimakon addinin Allah taimako a addinin Allah kada a kukura a raina wannan mai Allah ta halaye من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم to ita wannan aya ga yadda ta zo man zallabi yuqridu Allah qardan hasana shin wane ne zai da Allah rance rance mai kyau a can an mana bayanin mallakan sammai da kasai da abin da ke cikin su dunna Allah ne kuma abin da Allah ya baka ya baka aro ne to da ya baka aro kuma sai ya ce wane ne a cikin ku zai ba da rance wa Allah daga cikin abin da Allah ya baku aro tunda already musulunci ya riga ya mallakar maka da dukkan abin da ya shiga hannunka ta hanyoyi daban-daban musamman hanyoyi na halal wanda aka baka kyauta ko ka karbi albaki ko wanda ka gada ko wanda aka baka sadaka duk waɗannan suna daga cikin wato hanyoyi na mallakan abu ta halal ga 'yan kasuwa ta harkokin kasuwanci ga ainihin kiwo ta harkokin kiwo ga kuma noma ta harkokin noma duk waɗannan suna daga cikin hanyoyin mallakan dukiya wanda yake ta halal kuma Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki dukiyar tarinka hayayyafa kenan to amma fa an baka riko ne na wani lokaci na wakin gadi tunda baka zo da dukiyan ba to ba za ka tafi kuma da dukiyan ba to lokacin da kake da dama kake cikin walwala Allah ya hore maka shine Allah ta'ala yake ka da ka bada Allah rance rance mai kyau menene ake nufi da bada Allah rance mutum zai dauki wani kaso ne yayi sama kai na zai hau ina zai kai ko Allah yana wani jeji ne ko kuma Allah ta'ala yana zaune a kan wani dutse ne ko yana wani gari ne abinda ake nufi addininsa yana ko ina ka taimaka wa addininsa in ka taimaka wa addininsa to ka taimaka ka ba da Allah rance ba sai ka haura sama ba domin duk haurawanka ba za ka je sama ta ɗaya ba daga inda kake aka ce ka ɗauka kawai ka bayar abin da ya sauwaka kuma idan ka yi gaskiya Allah ya sani in ka yi ciwa-ciwa ka yi mako Allah ya sani ba ga shi zana zagawa ba wani yana da dubu goma jihunsa amma in ya dauko dubu goma sai ya mayar sai ya dauko canji a cikin canjin ma sai ya dubi a gaggiyar naira goma sai ya jefa a cikin kwando munafiki Allah yana ganinka to kai da kake da dubu goma ka bada naira goma tsakani da Allah sannan dubu goma ka ne ka kake mai yiwa ba ma abincin iyalanka ba ba abincin iyayenka ba ba ainihin tallafa wa 'ya'yanka ba a shirme ka ne ka kake naira dubu goma sannan Allah ka baki naira goma ya gajiya wani ma sai an gama nanewa ya je ya mika a baki wani abu an ce ba za a baki ba sai ya zo masallaci sai ya jefa mana a kwandon masallaci to yadda kai haka mala'ika yana gani mala'ika ya san kwandon da zai jefa ka ranar kiyama man zallabi yukridu Allah dan hasana sai sa aka ce mai kyau kai ka san mai kyau ba ce ka dauki abincin iyalanka ka bayar ba ba ce ka dauki haƙoƙin iyalanka ka bayar ba amma ka bada mai kyau in ka bada mai kyau ba sai ka yi yakuwa ba Allah tabaraka wata'ala ya sani kuma kowa akwai gwargwadon mazayinsa yanzu ba muna magana mai naira goma ba za ga mutumin da yake da miliyan ɗari an je neman taimako ya bada dubu ɗari hakan ma yana ta gunaguni ya ja muku rai ya sai abin da ya fi dubu ɗari kana da miliyan ɗari wallahi ka je lahira sai ka yi bayani ya sa sai Allah ya haɗa ka da waɗansu yan iskan tuwatuwa su zo su gama rusa ka kuma tambayan tana nan a rubuce a hannun malayiku dun ba Najeriya ne balle a goge ko a ɓatar da fayil ɗin ko a kace fayil ɗin sai an tambaye ka ranar takin alkiyama ba yadda za a yi kana da miliyan ɗari ka taimaka ma addini da dubu ɗari sannan a ce Allah ya ba mu aljanna ka bude katon makogoron ka ka ce amin ya kake yi Allah ya kyauta man zallazi yuqridu Allah hasana wai wane ne zai ba da Allah rance rance mai kyau kila huwa al faƙo fi sabilillah aka ce asalin wato ciyarwa saboda Allah wato muna fassarawa ciyarwa infaki su da larabci abinda suke nufi kenan kashewa kaman kashewa don kar wani ya je ya dauka kawai a tara abin nan talakawa a ciyar da su ga masallaci yana yoyo ba zai yiwu ba saboda masallacin shine na farko masallaci yana yoyo in yaso cikinsu yana yoyo ku ba su ruwa ko surki kuka ba su mutanen da ba da surki suke noma ba mutum zai ci dumame da safe ba zai ci dumamen nan ya cika cikinsa ba zai ɗibi ruwan surki a cikin gora zai tafi yana noma yana shan ruwan surki. har zuwa da rana a kai masa abinci wani lokaci za ka samu kunun gwade ma aka yi amma za a kai masa kaɗan ba za a kai masa da yawa ba sannan ya sha sauran ya sake kora ruwa da a zahar kola asar ya sake sha ya ɗan yi noma sai ya taso sai ya zo ya kishin gida katin magariba da haka suka noma abin da za su ci da abin da za su sayar da abin da za su yi kyauta saboda haka duk yunwan mutum ba sai ka ba shi abinci da yawa ba ka ba shi abinci da yawa ma za ka cutar da shi yasa kullum ake ba da shawari yau masu azumi da zaran ka sha ruwa karka cika cikin ka nan take idan ka sha ruwa saboda matsala ne sai dai ka danci dan kaɗan bayan ya fada ka sake in ya so ka loda amma in ka ɗiba da farko da yawa to zai dame ka don haka in aka ce infaki fi sabilillah ana nufin taimakon addinin Allah wala su malamai kuma suka ce huwa nafqatu alal iya. idan aka zo taimako na ainihin ciyarwa da tallafawa al'umma to iyali su ne da farko don idan baka ba da haƙƙin iyali baka je waje kana bada sadaka to Allah sai ya tukume ka ranar tashin alkiyama mutumin da bai ba da zakka bane sai je yana kyauta ko sadaka ana bin ka baki ba ka biya baki ba sai ka zo kana sadaka ko kana kyauta ai bai yi ba tunda akwai hakkin da ya zama wajibi wa sahihu annahu amma min zalim abinda yake nufi taimakon addinin Allah da taimakon bayin Allah taimakon addinin Allah shine na farko taimakon bayin Allah yana karkashin taimakon addinin Allah fa kullu man anfaqa fi sabilillah duk wanda ya taimaka da dukiyansa saboda Allah bi niyyatin khalisa da kyakkyawan niyya wa azimatin sadiqa kuma yayi tsakaninsa da Allah da kala fi umumi hadhihi al-aya lalle ya shiga cikin gamewan wannan aya walihaza qala ta'ala yasa Allah madaukaki yace man zalladhi yuridu Allah qardan hasana wane ne zai bada Allah rance mai kyau fa yudaifahu lahu sai Allah ya ninninka masa kama qala fil ayati al-ukhra kamar yadda ya ambata cikin wata aya daban a suratul baqara yace tsafan kathira ninkin ba ninkin masu yawa walahu walahu ajrun karim bi karshen wannan aya yana da lada mai karinci jaza'un jamil shine Allah zai baki kikkiawan sakamako sai dai ku sani akwai bambanci tsakanin al kamar yadda ake samun bambanci tsakanin al haka ma ake samun bambanci tsakanin al'azmanu waɗanda abubuwa guda uku suna da muhimmanci al'ahwalu wal ashkasu wal shi ne akwai hali lokacin da kake tare-tare idan ka taimaka to kana shiga cikin tsanani ko baka roƙi Allah ba Allah zai sassauta maka kamar yadda manzo Allah ya ce wa anta shahihun lokacin kana cikin tsananin bukata ta kalfakara kana tsoron talauci amma ka yi da bambanci da mutumin da yake cikin walwala ko da yake wani hadisi ya tabbatar mana da cewa in kana cikin walwala kai ta alheri to kana shiga tsanani ko baka roki Allah ba zai sassauta maka saboda kai ma yi to ana duba yanayi idan mutum yana tsananin bukata sai ka taimake shi to akwai bambanci da idan ba ya bukata ka taimake shi shine muka buga misali da cashless policy lokacin da aka rike kudi aka hana kowa kafin zabe da kuma yanzu tunda yanzu ka je kana neman dubu ɗari ko ɗari biyar ka rubuta cek za a dauka baka amma da kana neman dubu goma ma ka gagara samu Ka ga zamani ga yanayin halin da ake ciki sannan kuma da mutane tunda ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarim kowa da matsayin da Allah tabaraka wata'ala yi shi kaman yatsun hannu kowa akwai gwargwadon matsayinsa akwai mutumin da in ya bada naira dubu ɗari ba abinda zai ci kai ba bada dubu ɗari sai kake kara kana jimami wani ma bai taɓa rike dubu ɗari ba yanzu haka da za ka ba da wani dubu ɗari ɓari zai kama ce dubu ɗari shi ya ma rikice yana ganin dubu ɗari ne ko miliyan ne a rikice yake ko da yake mafi yawon mutanen yawo masu waye wanda mutanen yanzu wana lura da waɗannan yanayi da muka ambace su guda uku sannan kuma akwai wani hadisi na abdullahi dan matsuhu Allah ki kare yadda da ki ya ce lamma zala ta al-aya yayin da wannan aya ta sauka man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu wane ne zai bada Allah rance mai kyau sai Allah ya ninninka masa fayudaifahu lahu fayudaifuhu lahu fayudaifahu lahu fayudaifuhu lahu akwai kira'o'i har guda hudu wanda mutum ya karanta daidai ne amma dai in ka bada Allah kaɗan Allah zai ninninka maka linkin ba linkin wannan aya ba ta ambace yawan abin da za a ninninka ba kala abu dahda al'amfari akwai wani bawan Allah yana kiransa abu dahda sabi mutumin madina da ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah wa inna Allah la yuridu minna al Ya ce Allah yana nufin mu bashirance kowa ya riga ya sani rance yanzu kaman muna tare da malam sai aka kawo wani abu ina so zan saya bani da kuɗi sai na ce akar makallawa da Allah ba ni rancen naira dubu uku zan saya abu kaza sai ya dauki naira dubu uku ya bani lokacin da na koma gida an aka zo sallah ko aka zo karatu ya kamata in fito masa da dubu uku sa ko in baki wannan shi ake kira rance yadda ya bani dubu uku haka zan mayar masa to sai Allah tabaraka ta'ala ce ka baki rance amma shi idan zai mayar maka zai maka ninkin ba ninkin dun ba zai mayar maka a nan duniya ba lahira ne zai mayar maka kwatan kwatankwacin yadda za ka karɓi rance a wajen ɗan adam shine Allah tabaraka ta'ala ya ce mutane su baki rance da dukiyoyinsu shine abu da hada yake cewa inda har Allah yana neman rance daga gare mu to ni na yi yunkuri zan yi kala na'am ya abadda hada sai annabi ya ce yadda ka fahimtan haka ake nufi Allah yana son ku bashi rance in kuka taimaki addinin addininsa to kun bashi rance ne shi kuma zai karba hannu biyu kuma zai saka muku kala arini yadaka ya rasulullah to kaji bayan Allah su ban haka saukar da aya za su yi aiki da ita muku sai mun gama bayani bayan mun gama bayani sai mun dade ma tukuna kafin a yi aiki da aya da mu masu faɗan da ku masu sauraron duk tafiyanmu ɗaya ne duk tafiyanmu ɗaya ne ya ce mazu Allah ka gwada mun hannunka sai mazu Allah ya mika hannunsa fana wala huyada mazu Allah sai ya mika masa hannu kala fa inni kad aqarratu rabbi haqiti abinda ake nufi shine wato ya miko hannunsa za a bashi abin nan shine mazu Allah ya mika hannu su sahabbai haka suke yi in kaga dama za ka iya ce manzon Allah ya haka sai ka yi haka da hannu sai ce to gashi na ɗauki gona ta wanda nake gadara da ita na ba da Allah na danka hannunka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani mai kudi ne zai ya daukan gida ya ba da liman wani mai kudi ne zai ya daukan mota ya ba da liman wani ɗan siyasa ne zai ɗauki mota ya baka tsakani da Allah ya ba ne amsa tuwaye suke kyautan gidaje tuwaye suke kyautan gonakai tuwaye suke kyautan motoci tuwaye suke kyautan babura wa malamai domin shiga ƙauyuka wajen da'awa da karantarwa idan mutum yana karatu kaddara a ce digirinsa na uku wani babban mutum ne zai buga kirji ya biya maka kudin registration ya dauki naira miliyan guda ya danka a hannunka an maka haka malam yanzu misali idan wani ya dauki nauyin karatunsa ya je ya yi karatu bai da matsala ko daya idan ya dawo karantarwa zai yi zai ta bayarwa fi sabilillahi saboda shi ma bai wahala ba an taimake shi kai da zaka taimaka da dukiyanka limamin da yake jagorancin sallah kan su salawa ta hadda sallar juma'a kai an zo an ka wajen ba za ka yi aikin ba shi kuma Allah bai baki kudi irin naka ba to kai ka yi amfani da dukiyanka shi kuma ya amfani da iliminsa dama haka ne kuma duniya tude ne tude ka ne su aya tana sauka suna aiki da ita saboda haka yake ya ba da ainihin gonansa walahu ha'ifun fihi sittu mi'ati nakla wani abin mamaki yana da gona gonan nan da ake magana ba fa gona kai irin namu ne wanda za gani sai irin fiɗaɗɗun kunya abin nan kunya ba gonan da binai suke magana yana da gonan dabinon da yake da itaciyan dabino ɗai-ɗai-ɗai har guda ɗari shida wannan gonan da yake ya ba da ya tafi sabilin lafi ya ce saboda wannan aya kuma wani abin mamaki a cikin duk gonakan da yake da su yana da su da yawa daman ba a ce abin da kake ɗan gadara ka ɗauka ka bayar ba daman gidan saman ka guda ɗaya ka ce ka ba da masallaci fi sabilin lafi to ina za ka shiga shi ke nan guda daya eh! ana magana mutane da suke da su a available da yawa ko ina wanda koya dauki guda daya bayar ba matsala ba ce a cikin gona kanta shi abu hada wannan gona ita tafi kowace muhimmanci shi ya sa da matansa guda daya da 'ya'yansa duk sun tare cikin gona, su haka suke yi sai su tare cikin gonan ko a yanzu idan ka je kasashen larabawa za ka samu waɗanda suke da gonakan ne za a ga kamar ɗan gida hakan nan an yi suna cikin gonan dabinansu da matansu da 'ya'yansu tun da shi zai ci dabino ya sha ruwa da safe da rana zai ci dabino ya sha ruwa da daddare zai ci dabino ya sha ruwa kuma zai yi baccinsa hannu an mariya ba abin da ya dame shi iyalansa suna cikin gonan amma ya bayar fesa bililai su ba su sani ba maza Allah ya ce lalle wannan babban sadaka ce wa ummu da hada'i fihi wa iyalu shine ya ambata mana matarsa tana cikin gonan da iyalai kara faja abu da hada saboda haka yana zuwa fanadaha tun kafin ya shigo gonan sai ya kira ya ya kwala mata kira ya ce ya umar da hada yake uwar addahada don yana da da ya ke mahaifiyar addahada imana ya ke uwar gida Kala labbai ta ce na amsa mai gida kala ukuruji kada qaratuhu rabbi atta wa jalla wannan gona wannan lambu ya ce ki fito da iyalai na gaba ɗaya na ba da rance ma Allah daman da farko ya riga ya tambaye ta ya ce in Allah ya ba da mutum wadata sai ya ɗauki wani abu ya bayar kafin ya karaso wajenta shin akwai matsala ta ce babu matsala an ya cancanta ya haka da ya ce to wannan lambu na bayar wa Allah ta ce ya yi daidai ya yi daidai kai ma kaman kai ne da gidan saman ka guda daya sai ka zo ka ce ka bayar fi sabilillahi ba ma za ka shiga gidan ba sai ka ce iyalai na ku fito ai kuna jina lafika an ba da islamiyya fi sabilillahi saboda ka zuri to kenan eh ya ce a fito a je ɗaya lambun inda yana da lambuna da yawa ƙunga da yake mata ne waɗanda suke salihai ita sai ta amince ta tattaro ya sa wani lokaci mai gida zai zo ya kyauta ko ya sadaka sai wata mata ta ce ai ba zai yiwu ba muna da yaya wallahi ba zai yiwu ba ta ke kasa kasa kuma ta bata ajin kuma ya batu don ka je lahira ka zama mijin hajiya za ka yi jawabi don kai za a tambaya ba yadda za a yana maka tambaya ka tura hajiya ka ce ita ce za ka ba da amsa ba zai yi ban an lahira kai za ka ba da amsa da kanka Sai za ka ba da amfa da kanka fafi riwayatin a wata ruwaya annaha qalat lahu ita matan ta ce masa rabiha bai uka ya abatta hada lalle wannan rancen da ka bada Allah lalle ka samu riba ya kai baban addahda wa naqalat minhu mata'aha wa sifyanaha sai ta tattara kayanta da 'ya'yanta suka koma ɗaya lambar. wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai lokacin da aka je yakin uhud Allah ta'ala bai masa zuwan kwana ba yakin uhud aka kashe shi wanda aka yi shekara ta uku bayan hijira a yakin uhud aka kashe shi to lokacin da aka zo aka yi masa sallah sai mazu Allah yana ba da albishir ya ce kan min iskin rada'in fil jannati li abid dahda yadda ya ba da Allah lambu da ainihin dabinai ce shi ma Allah ya saka masa da dabinai masu yawa a cikin gidan aljanna kamar yadda kuka sani su dabino yana da muhimmanci a wajensu kamar yanzu kai ne a ce kana da abin na ce a cikin gidan da an ware maka wani waje kullum ana kawo maka kyatattun rago ya feffen rago wannan aka daga shi kawai man gyaɗa ne yake diga sannan ga yaji nan ga wuka mai kaifi an ajiye maka a gefe an bude babban takarda kawai an saka rago kullum za a kawo maka jafeffen rago ka ci abinda za ka ci laborori su ci sauran ma a bada sauran mutane gaba daya to yana da wannan a wata ruwaya wa fi lafzi rubba nakhlatin mudallatin uruquha maza Allah ya ce yana da dabinai waɗanda nonon dabinan suna tare to saboda sun yi yawa kuma sun nuna wanda mutum yana kwance ma zai iya ce yana zaune ma zai iya ce yana tsaye ma zai iya ce ya ce suna nan ratata ga abu da hada a gidan aljanna Allah ya masa shi ne shine man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu Kai Allah ya ninninka masa walahu ajrun karim kuma Allah zai baka lada mai karimci wa yaushe Allah zai bada wannan lada Yau taral mu'minina يوم ترى المؤمنين والمؤمنات baina نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم waɗannan yankunan ayoyin da za mu karanta sun ambaci yauma yauma guda biyu yauma ranar takin alkiyama an ambaci mutanen kwarai masu imani da darajar da Allah Ta baraka wata ala ya basu, amma yau mata biyu ba ta da daɗi domin kafirai da munafikai da fajirai aka ambata saboda haka idan kun taimaki addinin Allah Allah ta'ala zai ba ku sakamako mai yawa Yau taral mumini wal ranar ranan da zaka ga mu'minai maza da mata yatanuruhum baina aidihin wa bi aymanihim haskensu yana tafiya gaba gare su da ainihin gefen daman su yau yawma jannatu ana ce ana muku albishir yau din nan wato makoman ku gidajen aljanna ne tajrimin tatiha al-anharu kuma koramai suna gudana a karkashin gine-gine na fiha madawama ne cikin aljanna har abada zalika huwa al-fawzul azim wannan shine sakamako wanda yake mai girma wannan shi yake gwada cewa duk wanda yake taimaka ma addinin Allah yana da imani wanda baya da imani ba zai taimaka ma addinin Allah ba kuma ka sani in ka je lahira da imani da Allah da imani da manzon Allah da taimakon addinin Allah to Allah zai baka haske duk wanda ya ganka da wannan haske ya san kai dan gidan aljanna ne kuma muhimmancin wannan haske shine mala'iku ba za su murkusa ka ba duk wanda bai da wannan haske to murkusau ne dama an tambayi mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zai gane al'umma ranar takin alkiyama yace akwai wata akwai wata alama qurran na min asaril wudu'i gabobin da ake alwala za su zo suna haske ranar takin alkiyama sai dai hasken giri biyu ne akwai na muminai maza da mata akwai na munafikai maza da mata ba munafiki yana ciwaciwa wa Allah ba to shi ma Allah ba zai bar shi ba zai gwada masa ciwaciwansa يسا آية تفرقوتتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تاتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز الأبيب يقول تعالى مخبرا الله تعالى ينبام الأباري عن المؤمنين المتصدقين dangane da muminai amma masu sadaka saboda Allah masu taimakon addinin Allah saboda Allah innahum yawmal qiyama cewa su ranar takin alkiyama yasanuruhum baina aydihim fi arsatil qiyama haskensu yana tafiya a gabansu bi hasabi amalihim gwargwadon kowane irin aiki duk wani za ga haskensa kamar a ce 60% ne wani yana da 70% wani yana da 90% wani yana da 100% wani yana da 30% wani yana da Zero percent a dama haka ne gwargwadon aikin mutum ya kaga mai zero kan ai babu magana karin bayani sai darasinmu na gaba ika Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafata mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh